sashen koyar da al'amuran ƙananan hukumomi da hanyoyin haɓaka tattalin arziki wato local government and development studies da ke wannan jami'a ta ahmadu bello a nan zaria a wannan safiya ta asabar 16 ga watan sha'aban bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara takwas, wanda ya yi daidai da sha uku ga watan biyar shekara ta da sha 2017 ina ƙara muni Allah ta'ala da ya ba wannan lajina mai albarka lajinar da'awa da ke ƙarƙashin ƙungiyar izala reshen zaria damar shirya wannan zama da kuma sauran lakcoci da aka fara gabatarwa da abin da za a yi yanzu da wanda za a yi anjima da wanda za a yi gobe da ma wanda za a ci gaba da yi insha Allah ta'ala ina roƙon Allah ta'ala ya ba jagororin wannan lajina mai albarka lada ya ƙara ƙarfafa musu gwiwa wajen ci gaba da irin waɗannan ayyukan alkhairi kamar yadda aka yi bayani zaman da za a yi a wannan safiya yana cikin tsari da aka yi na wato ƙara wa juna sani workshop kenan wanda aka shirya wa 'yan uwa ɗaliban ilimi da kuma malamanmu waɗanda ke gabatar da tafsiri a cikin wata ramadan wanda alhamdulillahi na wannan shekarar muna ainihin gab da shigansa allah ta'ala ya ba mu ararai mu ga zuwansa lafiya cikin imani da aminci da salama kuma allah ba mu yi moriya da amfanin abubuwan da ke cikin wata ramadan an yi bayanin cewa Abin abinda aka shirya za a gabatar a wannan safiya wanda dan uwa dr ismail abdulkadir kabara ya kamata ya zo ya gabatar daga kano ba za a samu gabatar da shi a wannan safiya ba domin shi din ya nemi a bashi zuwa gobe amma dai don a zauna kawai ne tunda an riga an gayyaci mutane aka ga dacewar a samu yadda za a yi a zo a ɗan gabatar da nasiha ga juna don ya zama cikin abubuwan da za a fara da su insha Allah ta'ala ina roƙon Allah ta'ala ya min gamdakatar wajen gabatar da ɗan abin da na rairayo nake kuma fatan in gabatar a cikin ƙanƙanin lokaci maudu'in takensa shine nasihohi ga malamai dangane da karantarwa da tafsiri da wa'azi a cikin watan ramadan kuma tun da hatsin bara ne abinda zan gabatar kasancewar kusan awa uku kenan da samun labarin abin kun tabbatar da cewa abinda za a gabatar ba abu ne mai yawa ba to da hatsin bara ne ba wata doguwar mukaddima ba wani bayani ko wata shirya mai yawa kawai zan shiga cikin sulhin ɗan abin da na ɗan tsatsaro domin gabatarwa ga kaina da sauran uwa waɗanda ke nan na fara da tunatar da mu matsayin da allah ta'ala ya ba malamai a matsayinku na masu tafsiri masu karantar da al'umma masu yin wa'azozi a cikin watan ramadana yana da kyau ku tuna da irin matsayin da Allah ta baraka wata alayi ba ku ba sai an yi dogon bayani game da ilimi da masu ilimi ba amma ina so in tarkizi ne a kan waɗansu nukab waɗanda mutum zai iya tunawa da su a kowane lokaci idan ana magana a kan abin da ya shafi malamai da irin ayyukan da suke yi cikin al'umma wanda daga ciki ya hada da abubuwan da za su gabatar a wannan wata da muke fuskanta wata ramadan mun san cewa allah Ta baraka wa ta'ala ya sa malamai a cikin jerin waɗanda ya kira da ulul amri waɗanda aka yi umarni da a yi masu ɗa'a akwai shugabanni akwai malamai waɗannan su ne ulul am wanda Allah baraka wa ta'ala ya yi umarni da a yi masu ɗa'a kamar yadda Allah ɗin ya faɗa a suratun nisa aya ta hamsin da tara ya ayyuhan na amanu a Allah wa ati'u rasula wa ulil amri waɗansu daga cikin magabata a sahabbai sun ce ulul am su ne shugabanni waɗansu daga cikin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabii sun ce malamai ne amma waɗansu kuma sai suka ce da malamai da shugabanni su ne ulul daga cikin wanda ya rairayo zantuttukan magabata akan wannan matsalar da irin fassara da ake gani ta fi dacewa da ulul amri akwai al'imamu ibn al-qayyim al-jauziya rahimahullahu ta'ala a cikin ilamun waqi'in an da alami da yazo yana bayani akan ulul amri minku sai yace tabbas shugabanni ne da kuma malamai yace sai dai a fage na sanin hukunce hukunce da yadda za a babbaka rayuwar al'umma ta dace da abinda Allah yake so kuma yadda da shi ce malamai ne ke gaba yace domin kuwa li'anna ta'atul umara taba'un lita'atil ulama domin yi wa shugabanni ɗa'a na bi ne ga da'ar da za a yi wa malamai domin idan malamai suka ce abinda shugabanni suka faɗa ya saba wa alkur'ani da hadisi ya saba wa karantarwa ko shari'ar Allah ya saba wa manufar halittar da Allah yi wa zai wa waɗannan shugabannin ɗa'a ba saboda haka ashe yi wa shugabanni ɗa'a. na bi ne ko mai bi ne ga yi malamai ɗa tunda duk abinda shugabanni suka zo da shi da ya saba abin da malamai suka karantar inda abin da karantar ɗin daidai ne to ba za a yi waɗannan shugabanni biyayya yawa ala kulli halin za mu fahimta cewa wannan aya ne na nuna cewa malamai na daga cikin ulul amr da Allah ta'ala ya yi umarni a yi masu biyayya malamai su ne ahalun fikiri waɗanda allah ya umarni da a tambaye su ga shi dai ya ce a yi masu ɗa'a illa iyaka idan an samu turjiya ko saɓani a tsakanin su malaman da 'yan uwansu malamai to shi kenan sai a komo a samo bayanin da ya fi inganci bi tabbas ya fi zama daidai a cikin ainihin masadar na shari'a al'asasiyar alkur'ani da sunar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma abubuwan da magabata suka tafi a kai daga sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayansu to sai kuma Allah ya nuna su dinnan sun cancanci a yi masu da'an don suna da ilimi kuma duk lokacin da wani abu ya taso wanda ake neman sanin hukuncinsa to lallai ne a tambaye su domin su ahalin fikir ne masana ne wanda suna da abin da waninsu bai da shi Allah tabaraka wata'ala a suratul nahl aya ta bakwai da suratul anbiya aya ta arba'in da uku ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun ashe ku malamai kuna cikin ahlul dhikri da Allah tabaraka wata'ala ya umarni da a tambaye ku kenan idan wata ramadana ya zo wata mai albarka kamar yadda tun gabanin shigowar watan nan da ba ana muku tambayoyi to amma idan ramadan ya zo abubuwan kan karu domin akan zo da tambayoyi dangane da azumi da hukunce-hukuncensa da waɗansu matsaloli wanda galibi ma ba a cika tambaya kansu ba sai a watan ɗoriya akan abubuwa kuma mabambanta za a yi ta muku tambayoyi a kai zakatul fitr ne abin da ya shafi a umra ne cikin azumi abinda ya shafi wato zakka ta wajibi da sauran abubuwa mabambanta wanda al'umma za su tambaye ku sannan kuma salon karantarwa a cikin watan ramadan yakan canza saboda yanayi da munasabar watan don haka abubuwa sukan karu na karantarwa ko na tafsiri ko na wa'azozi akwai wuraren da suka kullum sai an yi wa'azi ga matan aure kullum tun farkon azumi har ƙarshen sa. za ka iska cewa abubuwa da yawa na karuwa kuma suna tasowa wanda ake bukatar a sami ilimi kansu don haka ku ne Allah ya yi umarni da a tambaye ku fasalu halar zikri in kuntum la ta'lamuna haka nan kuna cikin waɗanda Allah ya yi umarni da a koma zuwa gare su a duk lokacin da wani al'amari ya taso ko mai firgitarwa ko mai ba da mamaki ko mai tada hankali ko mai sa al'ajabi duk wani abu in zo wanda ba a saba da shi ba na yau da kullum shi ba yana cikin abubuwa na yau da kullum ba ne. abubuwa ne wanda ba na kullum ba kamar ke kenan idan sun taso a suna da alaka ne da harkoki na gudanarwa abin da ya shafi tattalin arziki harkar tsaro ne abin da ya shafi mu'amala da zamantakewa alakar shugabanci ne da waɗanda ake wa shugabancin alaka ce take da wato abu ne wanda yake da alaka da waɗansu abubuwa na aƙida ko na mu'amala ko kuma na ibada in wani abu ne wanda yake ba a san shi ba sabo ya taso ku aka ce a mai da al'amari zuwa gare ku don ku ba da hukunci ku yi bayani wannan abin da ya taso yana nema ya firgita mutane yana nema ya tada hankali yana nema ya tarwatsa tunanin mutane mecece mafita yaya ya kamata a Allah ya umarni da kuɗin nan kuna cikin waɗanda ya kamata a koma don a tambaye su shi yasa a suratul nisa aya ta 83 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa idza ja'ahum amru min al-amn aw al-khawfi adha'u bih wa idza ja'ahum amru min al-amn aw al-khawfi adha'u bih wa law ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhu la'alimahu alladhina yastanbitunahu min Allah ta'ala ya ce idan wani al'amari ya zo musu ja'ahu amrun sai ya zo da nakira don a nuna umumiyya da shumuliya na dukkan wani abu in ya taso sabo wanda ba a saba da shi ba to idan wani abu ya taso wanda yake ba a saba da shi ba ba na yau da kullum ba abin da yake da alaka da abin da ya shafi karfin al'umma ko haduwar tauri daya ko abin da ya shafi siyasa wato mulki ko abin da ya shafi tattalin arziki ko abin da ya shafi tsaro ko makamancin wannan duk wani abu wanda yake na amnu ne na aminci ko na haufu na tsoro na firgici da tashin hankali Allah ya ce a za'ubi sai ga wasu kawai suna ta yi yadawa su je can su faɗi su je nan ai kaza ne ai kaza ne ai ya kamata ai kaza ne kamar yanzu lokacin social media sai ga ana ta rubuce rubuce kamar yadda kwanakin bacin wajen wata uku na ga wata ta yi wani rubutu ta saka a wani forum da nake ciki duk da ma ni duka forums da nake ciki ba na rubutu amma ba abin da ake tura wanda ba na gani saboda kullum ina kai ina duba amma ni ba na cewa komai to sai ta turo wanda shine karo na farko da na ɗanyi wani abu nan mai kama da jawabi ɗan kaɗan a ciki wai take cewa tambaya ce ta yi wai wata ce wani ya zo yana nemanta ita musulma ce shi kuma ba musulmi ba ne sai ta ce masa sharaɗin ta yadda wato sai ya ce mata shi zai musulunta tunda ta ce sai ya musulunta sai ya ce zai musulunta amma sharaɗin ya musulunta sai ya yi zina da ita sai ta yadda ya yi zina da ita sa'an nan sai ya musulunta to wai sai suke tambaya to yanzu shi wannan abin da ta yi ta yi jihadi ne tun da ta yi gashi ta sa ya musulunta ta ce turai ko kome ta yi ta wannan musiba ce sannan da ganin ainihin yadda ta rubuto abin ta ciro ne daga wani forum din wanda yake na kiristoci saboda ta ce ne shin yanzu ta yi saving life saboda wannan islayin ne na kiristoci to irin wannan misali za ga abubuwa na tasowa kamar yanzu lokacin da magana taso a jihar kano ko daga jihar kano ko daga masarautar kano dangane da abin da ya shafi ƙara aure ko kuma abin da ya shafi iyakance shekarar da za a auren da ya mace za a ga kowane ali da rabo ya zo yana bayani wannan wata matsala ce wadda take ma iya cewa bako bako sabo sabo tsoho tsohuwa tsohuwar matsala ce amma wadda ta zo da riga irin ta zamani saboda haka aikin su waye su bayani akan matsayin addinin musulunci akan wannan aikin malamai ne ba aikin kowane ali da rabo ne ba aikin kowace kandala kandala ba ce amma za ka iske sai a yi ta yadawa a yi ta maganganu da sauran abubuwa irin wannan to Allah ya ƙi yadda Allah bai yadda da wannan ba saboda ka ce idan irin waɗannan abubuwa sun zo ko kuma ga kawai misali wani a social media ya rubuto cewa wanda za su tafi hanyar kafancan su kiyaye a wajen gidan waya ana ainihin tara mutane ana bugewa a lokacin da yake aiko wannan yana ba da labarin wani abu ne da ya auku shekara ɗaya da ya wuce an wuce wannan wurin amma yanzu ya turo a yau don kila shi bai gani ba sai a ranar saboda kawai wasu ya turo social media misali kaga yanzu wani al'amari na firgici na tsoro ya zo al'umma to in aka ce ana rigima ana kashe musulmi a wajen gidan waya alhali kina abin an dade da yinsa ba na yanzu bane misali shi kuma yanzu ya aiko da shi kuma ya aika wa mutane kila ɗari biyar dubu ɗaya ko fiye da haka sannan a cikin waɗannan mutanen wasu ma suna da nasu forums ɗin sun tuttura kaga al'amari ya zo min alkhawfi ja'ana amrun min alkhawf al'amari ne na ban tsoro na firgitarwa wani na iya cewa ai kawai tun da haka ne bari mu farma makwabtan mutum da ba musulmi a matsayin ne a matsayin mai da martani to Allah bai yarda da wannan ba saboda haka ce sai ga azau bihi mutane sai su ta yadawa munafukai da jahilai da sauran mutane sai su ta yin haka Allah ya ce walau radduhu ila rasul idan da sun mai da irin waɗannan abubuwa da suka zo masu zuwa ga mazo wa ila ulil amri minhu da kuma waɗanda suke shugabanni a cikinsu kun ga yanzu da manzo sallallahu alaihi shine shugaba a nan wurin an sake fito da martabar malamai ne a matsayin ulul amr minhu kamar yadda can aka ce wa ulul amr dangane da abin da ya shafi da'a nan ma an sake fito da matsayin malamai a matsayin lalle su dinnan ulul amr Allah ya ce la alimahu alladhina yastanbitunahu minhu aida waɗanda ke bin diddigi su kwakulo su ainihin fitar da al'amari na hukunci na yadda abin yake da yadda za a yi mu'amala da shi ai da su za su sani saboda ai wanda daga cikin gabata yana cewa idza aqbalatil fitnatu idza aqbalatil fitnatu alimaha kullu jahilin idza aqbalatil fitnatu alimaha kullu alimin wa idza adbarat alimaha kullu jahilin idan fitina ta tunkaro to malamai ne kadai ke iya cewa wannan fitina ce ga yadda ya kamata amma in ta zo ta gama abin da za ce yi ta juya baya kowane jahili ma zai samu abin faɗi a lokacin zai gane ta ashe kenan la'alimahu alladhina yastanbitunahu minkum lal minhum lallai malamai ne don su suke iya istinbati na al'amura su suke iya fahimta bisa ka'idoji na fikihul nawazin sai su gane wannan abin ga hukuncinsa ga mazubinsa ga ma'auninsa ga inda ya kamata a aje shi ashe kenan ko shakka babu ku malamai kuna da wato matsayi babba wanda ba za a yi wasa da shi ba musamman ma a lokaci irin wanda muke fuskanta na ramadan wanda abubuwa da yawa suna tasowa da ake bukatar a san hukunce-hukuncensu kuma dama aikinku ne ku yi al'umma tarbiyya ku tarbiyyantar da al'umma akan ilimi kamar yadda allah ta baraka wata ala ya faɗa a cikin suratu ali imran aya ta 79 ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون بيوا غوني متون الله يباش للتافي يباش littafi للتافي ده ilimi ده littafi sannan ya zo ya ce wa mutane ku to bayina kuma bayan Allah ba aikinsa ba ne aikinsa ya haɗa su da Allah duk wanda aka turo yana haɗa su ne zuwa ga Allah an ce ne ya kira su ya haɗa su zuwa ga Allah ya kai su zuwa ga Allah ta hanyar musu da'awa Allah ce walakin kunu rabbaniyin sai dai ku to rabbaniyawa masu tarbiyya masu ilmantarwa masu ɗora mutane akan turba ta kyautata mu'amala da ilimi bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusuna su wane ne masu karantar da littafin ba malamai bane su wane ne masu yin darasi masu karantarwa ba malamai bane ashe kenan aikin ku ne ku ilmantar da mutane ba akan ilimi ba bal ku tarbiyyantar da su akan ilimi ba ku karantar da su ilimi ba ku tarbiyyantar da su akan ilimi domin ba iya tarbiyyantar da mutum akan ilimi har sai an karantar da shi wajen karantar wannan sai a tarbiyyantar da shi akan wannan ilimi don ya zamanto ba wai yana faɗi ne rarara da baki ba a aikace ma za a ga ilimi ɗin tare da shi wannan yasa al'imamu tabari imamu mufassirina a ƙarƙashin wannan aya yake cewa dangane da rabbaniyuna ya ce zan hu mu imadun nasi fil fiqhi wal ilmi wa umur dini wa dunya yace ashe rabbaniyawa su ne madogaran al'umma su ne ginshikin al'umma su ne fila-fila da jama'a ke dogaro da su ke jinginuwa zuwa gare su fil fiqhi wal ilmi wa umuri dini wa duniya a cikin fikihu da ilimi da al'amura na addini da kuma na duniya kenan lallai malamai yana da mahimmanci mu fahimci wannan al'amari wanda yake in ba mu fahimce shi ba za mu iya kasa fahimtar matsayinmu da irin abin da ake sa rai to a matsayinku na malamai magada annabawa kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko al-ulama'u warasatul anbiya'i al-imam Abu Dawud da Tirmidhi sun rawaito wannan hadisi a matsayinku na waɗanda Allah ya ɗaukaka darajar ku kamar yadda Allah ɗin ya faɗa a cikin mujadara aya ta goma sha ɗaya ya rufa illahu lalzina amanu minkum wallazina utul ilma darajat a matsayin na waɗanda Allah ya tabbatar da cewa ku ne kuke tsoronsa saboda ku ne kuka san dokoki kuka san hukunce hukunce kuka san abin da yake so kuma ya yarda da shi kamar yadda Allah ɗin ya faɗa a suratul fatir aya ta 28 innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama a matsayin na waɗanda Allah ya ba ku jagorancin al'umma a fagen ilimi da gyara ku ne za ku ilmantar da jama'a ku ɗora su a kan turba-turba ta gyara kamar yadda Allah ɗin ya faɗa a suwatar sajda aya ta 24 waje an namin yi matan ya na bi amrina da sabaru lallai akwai bukatar ku kula da abubuwa da yawa a wajen karantarwarku da yin tafsirinku da kuma abin da ya shafi wa'azozinku a wannan wata mai albarka da muke fuskanta akwai abubuwa guda shida wanda nake so in jawo hankalinmu gaba ɗaya zuwa gare su a yayin da za mu shiga cikin wannan wata duk da cewa ba sun takaitu ne ga wannan wata ba amma dai musamman a wannan wata mai albarka da za mu shiga akwai bukatar mu mai da himman kwarai akan ainihin lura da su da kula da su da kuma tsayuwa a kansu kuma ina roƙon Allah ta'ala ya taimake mu akan haka abu na farko yan uwa shine lazimtar ikhlas lazimtar ikhlas lalle ina yi wa kaina da ku da dukkan sauran yan uwa wanda Allah ta'ala ya dora musu wannan muhimmi muhimmin al'amari wannan muhimmin al'amari da mu lazimci ikhlas kasancewar ikhlasi na ɗaya daga cikin sharuɗa guda biyu da dole sai sun cika sannan aiki yake samun karkuwa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda dukan kuka sani kuma shi ikhlasin nan kamar yadda kuka sani dalili ne na ɗorewa da kuma dawwaman aikin bawa duk abin da yake an yi don Allah to yana dawwama abin da yake ba na Allah ba yana lalacewa ya ƙare ya ɓace a neme shi a rasa ko da wace irin shahara ko yayi ko wani irin suna yayi za a kai lokacin da ba za a dukule sa kwata kwata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi a cikin hadisin da al'imamu Ahmad da Hakim suka rawaito yake cewa bashir hadhihi al-ummata bis-sana din war-rif'a wan-nasr wat-tamkin Fa ard فمن عمل منهم عمل الآخرة lam لم يكن له في الآخرة min نصيب manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce kai wannan al'umma wace al'ummar al'ummarsa wace daga ciki ummatu da'awa ko ummatu ijaba ummatu ijaba wanda suka amsa kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kai mata bushara da haske da addini cikar addini da ɗaukaka da nasara da tabbatuwa a cikin ƙasa wajen jagoranci da mulki da kuma ainihin wato gudanarwa na al'amura ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa amila minhum amala al-akhirati amma ba su sani wanda duk ya aikata wani aiki na lahira amma don duniya aiki ne da ake yi don lahira amma shi yayi don duniya to lam yakul lahu fil akhirati min nasibi bai da kowane irin rabo kowane irin rabo dangane da wannan aiki da ya yi a lahira karanta alkurani da yi bayani a kan hukunce-hukuncen da ke cikinsa da ɗora mutane a kan turbar da ta dace na yadda za su yi mu'amala da alkurani karantarwa wa'azuzzuka a cikin watan ramadan duk abubuwa ne da ya kamata a yi su da lahira to wanda duk yi kuskure ya yi don duniya ko don ya samu wata ɗaukaka ko don sunan shi ya bayyana ko don ya samu wani matsayi ko don a ce ya iya ko don ya jayayya da abokan tafiyarsa ko kuma don ya ja nasa zugar ya yi ‘yan ya namu ya namu su zo mu je ko kuma don wani abu dai ko da mene ne ko kuma kawai don shi na sha'awar ya shiga cikin ‘yan babin khalif tu'rab kawai ya zama dai shi kullum inda aka nufa zai saba don a ce shi da ban yake aga duk wannan ba don allah ba ke ba don lahira ba nan don duniya ne to wanda duk ya aikata aikin da ake yi don lahira aikin lahira ya yi shi don duniya to ba yi da komai na kowane irin rabo kowane irin rabo dangane da wannan aiki a lahira hakanan ya zo cikin sunan darimi hadisi mankof daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu yana cewa la ta'allamul ilma li thalathi litumaru bihi sufaha wa tujadilu bihi ulama wa litasrifu bihi wujuhan nas ilaykum wabtagu biqawlikum ma inda allahi fa ya yadumu wa 'yanka wa yanfadu masu siwa Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu ce, kada ku nemi ilimi dan abubuwa guda uku domin ku jayayya da wawaye ku jayayya da zai zama kun rudi wawaye ko kuma ku jayayya da malamai ya zama inda aka tafi kai sai ka tafi wani wurin daban ba dan kana dalilin da ya bi nasu ba ba don cewa wannan dalilin naka babu wani wanda ya saba mashi ba ba don saboda wannan matsalar an yi sabani kanta tun talatala ba wato ba don saboda wannan matsalar babu wani sabani kanta tun talatala ba a haka kawai kai dole da inda kake so nan ne babu ko wata hanyar sai wannan to yi zamanto don jayayya da malamai ne ko kuma don ruɗan wawaye ko kuma don juyo da fuska karkato da fuskar mutane a ci ai wani kai kana so ka ji abu kaza sai ka je majalisin wani ko sai ka je wurin tafsirin wani ko sai ka saurari karatun wani shi ne za ka ji ka za ka ji ka za ka ji ka za. to in ya zama don irin wannan ne to akwai matsala abdullahi na masu ya ce ku nemi abin da ke wajen Allah na lada da maganganu don abin da za ku karanta don abin da za ku faɗi duk tafsirin da za ku yi duk wa'azin da za ku yi ku nemi abin da ke wajen Allah na lada da yarda domin abin da aka yi don Allah shi yake dawama kuma yake wanzuwa abin da ko aka yi ba don Allah ba to yana karewa ya bace ya kushe ya buce don haka nasiha ta ta farko a gare mu dangane da abin da ya shafi karantarwa da yin tafsiri da kuma wa'azozi da zamu yi a cikin watan ramadan shine mulzumci ikhlas yi don Allah domin wannan ne abinda zai sa ayyukanmu su karɓu kuma wannan ne zai zama dalili na ɗorewa da dawamin ayyukanmu Allah ya taimake mu ya azurta mu da ikhlasi abu na biyu yan uwa shine jajircewa wajen kawo haɗin kai a tsakanin musulmai ta hanyar riko da sabubban da za su rage yawan saɓanin da ke jawo rabuwa. na faɗi wannan saboda na san saɓani wani abu ne wanda yake kadari bai yi wa a ce al'umma ta haɗuri da ba manufar Allah wuce amma duk da haka kuma amurin shari'i shine kuma an yi umarni da a samu iskima shi sa ma wata ka'ida da malamai ke yawan ambatonta dangane da abin da ya shafura rabuwa da haɗuwa ita ce al'asulul kadari al'ikhtilafu wal asulul shari'i al'ijtimawu asali na kaddara abin da Allah ya kaddara shi ne sabani wala ya zaluna muhtalifi wannan haka Allah ya kaddaro amma kuma wannan asali ne na kaddara amma asali na shari'a shine wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarru shi yasa aka ce al-aslu shar'i al-ijtima'u bisa wannan ne malamai ke cewa wajibin kowane malami ne wanda yake so ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ta'abi'ai da wanda suka biyo bayansu ya yi riko da sabubba da za su kawo haɗuwar al'umma su kuma rage dalilan da ke kawo rabuwa a yau za mu ga da rabuwa ke kacaccana musamman ma cikin abubuwan da ba dole ne bai kuma kamata a rarrabu a kansu ba sannan akwai abubuwan da za a iya rarrabuwan kila saboda ijtihadodi sun bambanta fahimta ta bambanta amma ba da ba da bukatar a tada jijiyan wuya ko wani ya tada hankalin wani ko a samu kace nace dangane da wannan kasancewar wannan kila al'amari ne ɗabi'i ya dace ɗabi'a ɗan adam magabata sun yi saɓani akan irin waɗannan abubuwa kuma ba su yi alwala wal bara'u ga juna akan wannan ba amma za mu gani a yau a da'irar sunna saboda wannan musibar ta fi a cikin a da'irar suna da yawa daga rarrabuwan da ake yi ka iya cewa kashi 99 bisa ɗari na dalilan rarrabuwa a cikin ahalin suna, wallahi matsaloli ne wanda suke tun talatala a saba kansu kuma dalilin da ya sa aka saban nan yana nan bai kuma gushi ba amma ba su taɓa yin alwala walwala da juna akan wannan ba sun yi wa juna musama sun so juna sun ƙaunaci juna sun yi mu'amala da juna sun yi sallah a bayan juna sun ba juna uzuri da sauransu ina daga misali ɗan kaɗan ɗan ƙarami ko na kusa kusa za a yi badawa abin da ya faru a tsakanin sai na usman radiyallahu anhu da abdullahi ɗan mas'ud amina lokacin aiki haji kowa ya san fatan abdullahi ɗan mas'ud dangane da haɗa sallah da kuma yin ainihin wato kasu ko kuma ce rabas abin yin kasar amina ba haɗawa ba yin kasu kowace a yi a lokacinta wannan kowa ya san fata wasa mashuriya amma sai usman dan afan radiyallahu anhu ya zo ya cika sallah kuma ga abdullahi dan masu ya bi shi sallah ko manzan Allah sallallahu alaihi duk hadisan da aka ruwaito duka dangane da siffan hajjinsa ba a ruwaito ya cika babu babu abinda malamai ke faɗi babu hanya ƙwara ɗaya ta hadisi ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi ya cika sallah kaga kenan a yau wani sai ya ɗauka cewa wanda bai cika sallah to wannan ya yi bid'a irin wanda ba za ma a ka ba wani zai faɗa haka amma abdullahi ɗan wasu sai ne sayyidina usman sallah kuma kowa ya san matsayin Ibn usman addinin musulunci ko shi shi'a sun san matsayinsa kawai dai rashin mutunci ne ya sa da gangar sun sani waje a dubiya wasu ta yi kanata an fi sun zulman ma'uluwa amma da ya fi shi a gaba sanda sai wasu daga cikin almajiran abdullahi dan mas'ud suka ce masa ah ga matsayinka da muka sani ga kuma abin da ya faru sai ce eh na yi shi ta da cewa kafin mahaifin shi sai da ya tambaye shi mai yasa yake so ya cika sallah ko kuma ya yi tuzur ya cika ya tambaye shi ne yasa ya ce masa saboda jama'a ta karu musulmi sun yaɗu musulunci ya yaɗu mutane a wurare da ƙauyuka da garuruwan da ba su san komai ba ba su taɓa zuwa wani abu na addini an haɗu ba sai a wannan gaba idan aka yi wa'i biyu aka bar wannan wurin sau koma garuruwan su a wurin sallolin da raka biyu saboda haka shi zai gudu idan su san wuɗa abdullahi dan mas'ud bai gamsu da wannan dalilin ba bai gamsu ba amma duk da haka ya bi shi sallah da aka gama aka tambaye shi me yasa yace li annal khilafa sharrun domin sabani sharri ne in ware in ja zugata in yi sallah ne kadai raka'a biyu shi yana shugaba yayi raka'a hudu ai sharri ne wannan don Allah girman wannan abin bai ninninka wasu abubuwa da dama da muke sabani a kansu har muke kimin juna sallaba yanzu wannan matsalar girmanta ba ke beta ninninka be ninninka wasu abubuwan da muke sabani a kansu ba to wajibin mai tafsiri ne wajibin mai karantarwa ne wajibin mai wa'azi ne a kowane lokaci ba kawai cikin ramadan ba a kowane lokaci ya zama tunaninsa al al'ijtima'u ba al'ihtilafu ko attahazzu wat tafarruqu ba ne abin da ya kamata ba akwai wanda suka fitinu da cutar kawai kullum suna so su ware kullum suna so zama daban kullum suna so a gansu sun fita daban wannan babban cuta ce cuta ce wanda wallahi sai ikhlasi kwarai yake warkar da irin wannan cutar bar ku da abinda malamin hadithi na wannan zamani a shek muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ya faɗa dangane da wannan ƙadiyar kamar yadda ya zo cikin wata risala da aka wallafa mai tuna alkhilafu dawabituhu wa ahkamuhu inda al'imamil albani a cikin wannan risala marubucin ya kawo maganar albani da aka yi masa tambaya game da saɓani shekul albani an tambaye shi game da sabani. sai yake cewa alkhilafu haqiqatun waqi'atun ma al al'asr usulan wa furu'an fala yajuzu tajahuluha aw ar-ridha biha wa inna ma yajibu ala ahli al-ilmi an yuhawilu fi kulli qatr wa masr taqlilahu qadar al-istita'a al Albani an tambaye shi game da sabani sai ce kun ga saɓani wani abu ne wanda yake hakika tabbas kuma yana faruwa a cikin al'umma ba wanda ya isa hana shi ba wanda ya isa kore shi akwai shi ya ce bisa bakin ciki tunda ba abinda ake so bane tunda ya mun ce al qadari al-ikhtilaf wal asalul shar'i al-ijtima' saboda haka zace ma al'asar. usulan wa furu'a albani ya ce a cikin masaloli na usuli abinda ke da alaƙa ma da aƙida hatta abinda ke da alaƙa aƙida ba ku gani ba shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu a cikin majmu'ul fatawa ya kawo waɗansu amsila dangane da yadda za ka ga saɓani a cikin aƙida ma. a cikin magabata kuma misali lokacin da manzan allah sallama aka yi isra'i da mi'iraji da shi a mi'irajin nan ya ga Allah ko bai ga Allah ba wannan matsala ce ta fikiru ko ta aƙida ta aƙida amma sahabbai sun yi sabani kanta akwai wani wanda ya kama kwan su shin mamaci a kabarinsa mamaci a kabarinsa ana yin masa azaba a dalilin kuka da iyalansa suka yi wannan mas'ala ce ta fikihu ko ta aqida ta aqida amma an yi sabani kanta akwai irin waɗanda ya bada misalai wajen guda bakwai zuwa tara wanda suke masail ne ma amma duk da haka an yi sabani kuma babu wanda ya alwala wal bara'u dangane da su kowa dai yana kokari ya bayyanar da hujjarsa ya nuna ainihin rinjayen matsayinsa amma ba wani wanda ya taɓa aibanta wani akan wannan ya ce fala ya juzu ta jahulaha bai halasta wani ya nuna wai babu sabani ko kwata-kwata kamar sabani wani abu ne sabo wanda duk ya zo da wani abu sabanin abin da wani ya ce shi kenan ya zo da kamar wani munkarar min alkawul wa zura ba awi riba biha kamar yadda bai halasta mutum ya yadda da sabani ba ya ji kawai ai sabani abin yi ne a kai ya ce wa inna ma ya jibu ala ahalil ilmi wajibin malamai dai shine an yi hawilu su yi ƙoƙari fi kulle ƙoƙarin wa masu a kowane continent yanki na duniya da kowane gari su yi iya ƙoƙarinsu wajen takalilahu ƙadar istifa wajen rage saɓani gwargwadon yi wannan shi ne ginshikin nasiha cewa lallai ne mu yi ƙoƙari wajen rage saɓani duk abin da zai taimaka wajen rage saɓani mu yi shi ba tare da mun saki ƙa'idodi ko mun kasa lazimtar ƙa'idodi na shari'a wajen mu'amala da nasosi ba wannan yana da muhimmanci da kuwa sai nasiha ta uku ina wa kaina nasiha da ku da sauran yan uwa cewa mu yi ƙoƙari wajen fahimtar dalilan da ke jawo ma saɓanin can na ce a rage a bisa bubba na ganin an rage musamman irin saɓanin da ke jawo ruwa to mi ƙoƙari kuma mu fahimci dalilan ma da ke jawo saɓanin ta hanyar bambance sabanin da ke zuwa saboda nau'antuwar dalilai irin saɓanin da ake ce ma da nago mu bambance da kuma wanda yake aukuwa a dalilin cin karo da aka samu a cikin nasosi wato ikhtilafu tadad ya zama to mu iya bambance tsakanin ikhtilafu tanawwu da kuma ikhtilafu tadad ikhtilafu tanawwu ai alkhairi ne kuma abu ne da ke nuna irin wato alkhairi ko kuma fadi da irin kamala da ke cikin shari'ar musulunci yana nuna fadi da kamalar da ke cikin shari'ar musulunci ikhtilafu tanawwu nau'o'in kiran sallah ko siffofin kiran sallah siffofin ikama siffofin salati ko nau'o'in salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah da sauran abubuwa azkar da ake alku azkar da ake asujuda irin waɗannan duk wannan na nuna ne yana nuna wato faɗi da kuma kamala ta shari'ar musulunci ikhtilafu tanawwu irin wannan ka tsaya kana jayayya da wani akan wannan matsalar ai kaga wannan yana nuna cewa kila baka san inda kanka ke ciwo bane to a bambance wannan da kuma ikhtilafu tadad wanda shi kuma in ka dauki daya zai nuna cewa sai dai ka aje din to amma an samu abin da yake na ikhtilafu tadad ya kamata mu amalance sa yana da muhimmanci mu kokari mu fahimci wannan akwai da ba wanda a dalili na bayyanan nasosi ne wanda za a iya yi wakila iya hada su a jami'in su ɗaya ya koma ya aiki a yanayi kaza ɗaya kuma a yanayi kaza ba a zauna lafiya ba an yi jam'i domin a yi aljam'u aula min tarjihi in amkana kamar yadda muka sani akwai yanayin da a ikhtilafu tazar din nan waɗannan su ɗin da suke da sabani da juna ba za a iya musu jami'a aiki da su ba amma kila za a iya gano a tarihance wanne aka fara faɗi wanne ne zo daga farko a wanne ne zo daga ƙarshe kaga a nan wurin za a san nasir za a san mansu kaga shi ma ba tashi hankali in wani ya zo da wani abu mai kama don sai ka ce masa a ala gafata malam ai abin da yasa wannan da shi ake daga baya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza ko kuma aya ta sauka aka ce kaza aka canza kaga zauna lafiya ta ba za a iya gane haka ba a ƙarshe mai za a yi sai dai a ƙoƙarin yin tarjihi tunda ba iya jam'i ba ba kuma san tarihi ba ballantana iya gane wanne ne farko wanne ne karshe wanne aka shafe wanne ne ya shafe to kila za a iya tarjihi a yi bisa ka'idodi na tarjihi a duba waɗansu abubuwa wanda ba ma ba mi ba wato ba ne in ba da wani misali zan ba da ne ba don komai ba sai don saboda nan dai dama dai daga malaman da su shugaba nan sai kuma yan uwa na ilimi akwai ka'ida wadda take malamai na ambatanta kuma ta shahara cewa duk wani aiki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani aiki duk wani aiki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tsiriyanta ma'ana wanda ya zama ba an gwama shi da wata magana ba aiki ne babu kuma wata magana da ta karfafe wannan aikin ko manzan Allah su ya faɗi wata magana da ke gwama wannan aikin sannan kuma wannan aikin ba fassara ce ba fassara ba ne na wata aya alkur'ani ko wani umarni da manzan Allah su ya bada domin ana iya samun aiki ya zama fassara ne na wani hukunci to in dai aiki aka danganta wa manzan Allah su ko kuma manzan Allah ya aikata to kololuwan hukuncin wannan aikin shine mustahabi ne bai taba zama wajibi balle zama shari'i duk aiki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tsiriyanta daga ainihin wata magana da aka gwama wannan aikin da shi kuma ya zamanto wannan aikin ba fassara ce ta wani nafsi ba wanda aka fassara aikace ba to kololuwan wannan ainihin aikin shine mustahabi ko kuma da in ka tashi a islamin wasu malamai kace sunna saboda haka maganar wajibi bai taso ba ballantana ne sharaɗi to yanzu da zan ce mana mai za mu ce game da satul istiraha mu tsabbaka wannan hukuncin akai magani ina za mu saka watakila in za mu ɗabbaka bisa wannan ka'ida kuma ƙa'ida ce karɓaɓɓiya wajen duk malamai ba in za mu ɗabbaka wannan ka'idar. sai muka cewa maganar wani ya ga wani ya ma wani kallon hadarin kaji saboda ya yi sallah bai ji sallar isra ba ta ba ko ba ga ne ya ma wani kallon hadarin kaji ga kamar wani bai iya ma sallah ba ko wani bai fahimci sallar manzan Allah su ba ba ta ma taso ba to dole ne ya zama malami ko ɗalibin ilimi wanda zai tafsiri koyewa a wa'azi ko ya karanta da al'umma ya fahimci wannan hakika ya kuma bambance tsakanin saɓanin da a shar'ance ake zarginsa da kuma saɓanin da ba ma zargi a kansa alkhilaf da alkhilaf gairu mahmum mutum ya bambance akwai saɓanin da ba zai yi ka zargi wani a kansa ba misali idan muka ɗauki matsalar sallar la'asar a banu ƙuraiza da ya faru a zamanin manzo Allah sosai a tsakanin sahabbai ba sabanin sai ba eh to waye za ka zarga cikinsu wani sun ce ai kawai manzo Allah sun sama ya nuna muhimmanci mai sauri ne amma bai nuna cewa ainihin sallah lokacin ta zai yi bayan Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sannan ban lokacin sallah ta ba za mu yi sallah ka kuma yi sallah su wasu kuma suka ce a shi manzo Allah shi ake mu wahayi ba waye sani ko lokacin sallar asar na yau aka canza na yau kawai saboda haka mutum da ya ce karfi sallah sai a banu da ba za mu sama wa ta'a ba za mu sallah ba sai mu sama banu kuraiza ko yaushe ne saboda haka duk wani sabani ne zama a dalilin ijtihadi ne na fahimtar nassu saboda wannan nassin bai samu gatan abubuwa biyu ba nassin subutinsa ba katsayi ba ne a wajen malamai zanni ne sannan dilalarsa ba katsayiya ba ce zanniya ce to duk nassin da ya rasa gatan abu biyun nan to sai dai a yi haƙuri in ba a samu wani daga cikin magabata ya saba ba shi kenan kila sai zama ijima'i amma inda an samu wani ya saba to al'amari ya zamanto dole a yi takatsantsan in an tashi magana kansa kamar yadda yake malami mai wa'azi mai tafsiri mai karantarwa yake da buƙatar ya bambance tsakanin asawabitu wal mutagayyirat domin su ma waɗannan abubuwan guda biyu na daga dalilan da in ba a san su ba ake samun sabanin cikin al'umma akwai asawabit abubuwan da ba su canzawa mahama balagal amur ba su canzawa mahama Kanal amur ba za su canzawa suna nan yadda suke kome dare kome yini da damina da rani da sanyi da zafi da talauci da wadata ba sa canzawa suna nan yadda suke kuma su suka fiye wa cikin shari'a al-thawabit akwai kuma al-mutaghayyirat waɗanda suke canzawa a dalilin canjin lokaci ko yanayi ashe ba malaman tarihi sun rubuta mana ba daga cikin tarihin da muka karanta dangane sai na umar akwai shekarar da aka zo aka yi sata aka tabbatar da aini satan amma ba yanke hannu ba kun tuna yi me yasa saboda la'akari da yanayi la'akari da yanayi in dai hudud a shari'a manufarsu ita ce a hana a tsawatar ya zama gani gawa ne ya zama kafara da sauransu to da aka shiga cikin halin da kuma duk abin da zai taimaka hudud da iya ɗabbaka su an rasa su to za a yi su kuma ba za a yi ba yanzu misali akwai wanda zai ce kawai shi saboda malamwa ne ya ba da fatawa shi shi ke nan duk duniyar nan ba wanda ya sai tada ta kuma shi malam wane nan malam wane fa sunan shi ba annabi wane ba malam shi kansa ya ce malam wane ne da malam wani zai zama tun fatawarsa ba za a tada ba ko kuma ba za a saba ba a matsayin shi nawa waye dukkan malamai sun yi ta cewa fatawa fatawa ba ta lazimta hukuncin fatawa ba lazimci in dai akan abin da yake an taba sabawa in dai ba wai sabani ne na san zuciya ba wanda ya shiga cikin alkhilafin mahmum kenan in dai sabani ne da yazo a dalilin yanayin nafsi? ba za ka ce ma wani ya abin gaba saboda haka fatawarsu wannan malami ba mulzima ba ce ba ta lazimta kowa sai wanda ya gamsu da ita illa iyaka ni da kai in ba mu da abin da za mu tura fatawarsa to fatawarsa lalle ne aiki da don ba za mu kasa aiki da wani abu amma inda yake ina da fatawar wani malamin kuma kuma na gamsu tasa tafi ba zai a ce malama dan ya ba da fatawa shi kenan ba ya zama yankan wuka ba shi yiwa to amma mukaddara ka dauka haka sai mu ga zaka fada rijiya domin watakila maqasidus shari'a zaka iska cewa ka samu karo da ita kwarai da musu. misali yanzu kusan malaman saudiya bisa ijma'insu ɗaiɗaikunsu da haɗuwansu sun ba da fatawa da haramcin tukin mota da mace malamu bakar ko ne yan madina haka ne ba to yanzu a najeriya wannan mutum za ta bugu me ya jawo zan aiki da wannan fatawa ta wace hanya zan yi aiki da ita wato yanzu in sai mota ina da hali in ba mata ta tuka shi ya fi haɗari a kan umbanta ta je ta hau kan babur nonanta na dunguran bayan wani ko kuma ta hauke ke yana biyar a sa ta a gefen sanan gefe da gefe inda yake dan sirrin dan kut amma ya zo ya ƙari ga wannan ga wannan ko kuma a motar bus da ake shiga a can cinyanta da duwawunta jikin wannan sauransu wannan shi ya fi kusa da manufa ta shari'a ko ko tetuki ta kadai wanne ya fi kusa da manufa shari'a in dai manufa shari'a ita ce kawo amfani da cika amfani da kuma kau da barna da wato karanta barna wanne ya fi sauki a dole mutum ya zama mai fadaka ba mai gafala su sun ba da fatawa bisa da da tafiya su a saudi arabia kowa zai iya daukan mota kowa hayar mota ne no ne ina ne za ka je zuwa ina yau riyal goma saboda aka ba wani abu ne kowa zai iya zuwa da ita da ɗanta su ko da mijinta su fita su hau taxi suna baya a kai su ko ina munan haka ne ba ka bane kowa ya sani idan ana wuyar mai an samu lokacin da an yi wani irin tsanani na wuyar mai a Najeriya mata ta wunda mota ake wurga su ko ta su shiga don samu kai ba wancan lokaci ba ko yanzu Allah ya kai mu ranar juma'a karfe shidan yamma ka je bakin FCE zuwa kogo ka ga yadda ake shiga mota saboda yawan ɗalibai da ke yin part-time a fce ranar asabar lahadi juma'a da asabar ran juma'a musamman ka zo karfe shida na yamma ka ga shiga mota samun rufe da za yi to wannan ne ya fi sauki? ko kuwa ka sai motar ka bata ta tuka ko kaduna za ta bata Ka kaga dole ya zamanto mutum ya zama ya yi la'akari da wani a matsayin shi ɗalibin gini ba kawai za ka ɗauko littafi a rubuta ga yadda abin yake ga ainihin dalilansu kai baka san dalilan abin da suke bada matawa a kansa ya shiga cikin almutagayyirat bi'a yanayi lokaci hali da sauran waɗansu abubuwa na yin tasiri a kan fatawar kai kuma zai kan lokaci ka yi ta fatawar ka ke nan. gara mai kwaya ga wata malam kusan duk malamai sun tafi akan cewa saboda abin da yake yi shi ma kashe mutane ke shi yasa sai aka ba da fata domin so idan wata ƙasa ba ta yi aiki ba watakila saboda kawai ba ta bin dokokin shari'a amma dai wannan misali ne salih ga irin wannan matsala ne to akwai la'akari da irin waɗannan abubuwa ne to a bambance tsakanin asawabit da almutagayyirat sa'an nan kuma a yi la'akari da bambanci da ke tsakanin al'adillatul muttafaku alaiha da kuma al'adilla al-muktalafu fiha na ambata mana idan nassi ya yi wato gamdakatar wajen samun gata guda biyu to wannan nassin ture shi yana da wahala saba ma ka yana da wahala na ce ne ya zamanto ainihin wato subutinsa tabbatar nassin wannan kafa'i ne ba zanni ba na kusan dun malamai wanda za su iya faɗin magana akan hadithi sun karɓi wannan hadithin tabbatacce ne na biyu ya zama dilalarsa ba a yi saɓani kanta ba to in aka samu wannan ta da irin wannan nassin ko saɓa masa yana wahala amma idan nassi ya rasa ɗayan biyun nan ko ya zama subutin ba ƙatsa'i ba ne zanni ne ko kuma dilalar ba ƙatsa'iya ba ce zanniya ce to wannan fa sai an bi a hankali bari sake ba da misali daya sai in shiga nasiha ta hudu tun da dama shi da ne misali yanzu na kan ba da misali da abubuwan da muka san su ne sosai wanda kuma su ne suka dame mu ko kuma suke cikin mu, ko da ba su dame mu ba dai amma ya kamata mu san su saboda muna fita muna shiga wurare dukanmu ana mana tambayoyi muna tsuntan kan mu'amala da mutane bambanta akwai social media akwai kaza don wani lokaci in kani wani ya faro wata magana a social media da sunan fatawa abin zai baka mamaki ga malamin shan lokacin na san yana gani kullum in wani ya faro wata magana wato sai ka rasa wai wannan mutum wani iri ne bari mu ba ku misali da hiwar da ta auku ko ya auku tsakanin wato dattijan arziki ashaq muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala da kuma ɗaya dattijan arziki wannan malamin a wane ne ba shi ba bakar a tsohon malamin kuna a jami'a abbas abdulmusin al-abbas akan hadithin azumi ranar asabar ba azumin farilla ba na farko dai shi hadithin subutinsa sadama ba katsayi ba ne wannan dole musallama domin duk kusan manyan malamai magabata sun sun samu ta cewa akan hadithin amma wannan ba yana cewa idan wani allah ya hore masa ya gama ingancin hadithin ba za a yi ingancin amma kuma dole a yadda dai tunda akwai wannan saɓanin to sai an yi hatara wajen mu'amala da shi to na biyu dilalarsa ita ma zanniya ce ba kafa'iya ba zanniya ce ba kafa'iya ba kun ga subutinsa ba kafa'i ba dilalarsa ba kafa'iya ba kun ga abin ya karu masa kenan shi yasa sai zama dole za a iya samun sabani duk duniya wanda ya ce ba za a samu sabani ba ya wahala kawai ya wahala kansa kawai ya tada hankalin kansa sabani dole a samu kuma an ɗauki malamai na duniya wanda ake kiransu malamai to kashi casa'in da sun yadda wannan sabanin gina saboda haka da aka zo a kan yadda za a yi mu'amala da wannan hadithi da aka tattake wuri dai akan inganci da wawaye sauransu tambaya ne ta karshe da shek abdulmusul abbad yawa shekul albani dangane da wannan matsalar shine allah gafata malam malamin hadisi ne kai salafi aqidatan wa manhajan wa sulukan kuma kullun kiranka shine duk abin da mutum ya zo da shi kullun ya kokari ya danganci zuwa ga magabatansa a cikin magabata waye ya tafi akan wannan abin da saka nan tattauna ta kali Allahu akbar domin Sheikh Albani abin da yace rawin hadisi dai rawin ya rubuta ne ya bada haƙƙin amana adabul amana kawai ya ruwaito magana da jirgin daga su sama ya kake nan amma ya yi aiki da wannan malaman hadithi suna da babi malaman a kan idan malamin hadithi ya ruwaice hadithi bai aiki da shi ba ko ashe ba lazimi ba ne don malami ya ruwaice hadithi a ce wannan hadithi ya aiki da shi ko kaddara ba za a yi ba sai an tabbatar da ya aiki da shi ruwaya wannan amana ce ya ba da amana na ilimi amma aiki da shi ba lalle zama mazhaba su kenan ba kuma mai karatu akan irin wannan zai ga wurare da yawa da imamu shafi ya roci hadisi amma ba aikinsa kenan ba imamu malik ya roci hadisi amma ba abin da shahara a mazhaba su kenan ba akwai su da yawa saboda haka zai ce rawul hadisi rawul hadisi to nan kawai hiwar din ya kare hmm. saboda wannan rawul hadisi ba zai zama hujja ba kenan wannan sabanin da yana nan ba za a yi ta da shi ba wani na ganin za a yi wani na ganin ba za a yi ba wanda zai yi je wanda ba zai ba ba zai yi ba shi na a zauna lafiya in tattaunawa ta kama sai kokari ka tarjihin abin da kake ganin yayi amma ba za ka zo ka yi mutane ki faɗe kwala ko ka nuna hanyar nan ita ce ne ba sai zama akwai matsala nasiha ta hudu yan uwa lallai ne malamai masu tafsiri da karantarwa da wa'azi su yi ƙoƙarin fahimtar fannin makasudin shari'a manufofin shari'a saboda wannan ma wani jigo ne babba wanda rashin fahimtarsa yake haifar da matsala yana daga dalilan da ya sa wasu daga cikinmu ƙananan ɗaliban ilimi muke kaddara irinsu a doktor yusuf al duk da irin abin da wasu malamai ke faɗi game da shi saboda gaskiya bai yadda ya rufe idonsa daga waɗannan haƙa'iƙ ɗin ba ya ainihin wato taka dauri mai yawa a wajen abin da ya shafi fito da martabar makasar shari'a kuma abu ne wanda yake yana nan yana nan shekara 800-900 akwai wannan fannin tun ma za mu ne imamu shafi a cikin al'ummu a cikin arsala ya kawo da sabuwa da ke da alaka da wannan amma dai fannin ya fito sosai to ma iya cewa shekara 800 zuwa 850 yau har ya zama wani fanni mai cin gashin kansa wasu na gani na cikin usulin fiki. wasu na ganin ma yanzu ya kai matsayin da za a cire shi a ware shi saboda rashin sanin wannan zai hana malami mai tafsiri ko ko mai wa'azi ko mai karantarwa ɗabbaka ainihin ƙa'idoji na makasudin shari'a wajen fuskantar da nasu taujihul nas ko kuma fahimtar hukunce-hukuncen da ke cikin nassosi fahimul ahkam ko kuma fada da abubuwan da nasu ya kunsa tausiku dilalatul khitab bari ba ku misali ba daya ibnu abi shayba ya rawaita asari daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu kowa su abdullahi dan abbas an taba zuwa aka tambaye shi shin wanda ya yi kisa na ganganci zai iya tuba a karbi tubansa ya ce la taubata illa an yastakfir Allah ba za a karbi tubansa ba sai ya yi istighfar to amma sai wata rana ana zaune sai wani zo tambaye shi ya ce masa ala gafata malam wanda ya kashe wani da gangar in ya tuba Allah zai karba ya ce la taubata illa na bai taɓa samun tuba karɓar tuba daga wajen Allah sai wuta kawai zai mutumin ya tafi cikin tashin bayan ya tafi sai almajiran abdullahi dan abba suka ce masa amma ana gaba ta malam abinda muka sani game da kai shine ana karɓar tuban sanya ya tuba sai ce eh na dubi fuskar sa ne sai naga alamar fushi yana son fatawa ne je kashe wani sai wasu suka ce muku ko za mu samu sabu za ka ga ya je yana ainihin maida ya hu tsakanin shi da wani yana neman ya zaro makami da ya samu fatawar abdullahi dan abbas me zai aiwatar zai kashe shi ne daga nan sai je tuba sai malamai suka ce me yasa abdullahi dan abbas ya ka ce yana aka da makasin shari'a mecece manufar tuba mecece manufar tuba domin mutum ya gyara ya yi nadama ya damu ya zama ba zai ƙara yin wannan ba ba manufar kenan ba to shi yanzu yana son lasisi ne ya je ya aiwatar da abin sannan ya dawo ya ɗabbaka tuwon manufar shari'a a tsare daruriyat a ainihin kare hajiyat a haɓaka tahsiniyat daruriyat guda biyar addini rayuwa mutunci dukiya da hankali a ba su kariya hajiyat a ba su kariya saboda suna da alaƙa mai ƙarfi da zuriyar kamar harkar ilimi ana iya tsara hankali ba da ilimi ba amma ilimi ba kowa ne dole sai ya zo malami ba saboda haka ilimin gwargwado na lalura in ya wuce lalura ya zama haja bai ya tashi daga lalura mata kowa ne dole sai aure zai na lafiya wannan ya bai aure ba zai zo na lafiya amma mafi yawanci za shiga cikin niyasu kaga zai zama zarura zai kuma iya zama haja kawai to akwai kuma tasiniyar a faɗaɗa su abin kasa su kana da gida ɗan kut ba dai kana da gida ba in ma ka samu katon gida ba ba ya ba alheri ba kana da mota ɗaya sai ka jira matar ta je ta kai yara ta dawo sannan fita ko kuma kai kullum kana mitin kana waye za ka je ɗauko yara misali nake ba da sai zama ka samu damar za a samu ne bayan ta ba irin wannan domin manufar ita ce a ainihin jawo amfani a cika amfanin a kuma ainihin tunkuɗa barna a kuma rage ta to inda wannan shine abinda shari'a ta zo ta yi to rashin sanin makasin ko shakka babu babbar illaci bari ba wani misali yanzu akwai bambanci tsakanin abinda yake sha'ira ne ko yana cikin sha'air ne na shari'a saboda ana ɗaukansa a cikin sawabitu akwai kuma abin da yake kila yana cikin sha'air ɗin amma ana ɗaukansa cikin mutagayyirat kuma wani lokaci wani na iya saɓani da wani a cikin malamai akan wannan kafiya misali kiran sallah da amsa kuwa abin daga wuya wai mai ce manufar kiran sallah asali eh sanarwa jiyarwa to shi nan tun da jiyarwa ne sai wani yanzu ya ce to tun da dai akwai amsa kuwa to ni a masallaci ina cikin masallaci zan kwale kiran sallah za a ji wani kuma zai ce ni sai na fito waje kamar yadda ake lokacin da babu amsa kuwa in yi don dai karin da ɗaya ne da na ciki da na waje amma sai na fito kuma domin ina so in kiyaye martabar fito na farko to waye abin tashi hankali a cikinsu akwai babu an yi ƙoƙarin fahimtar makasid ne dangane da wannan mecece makasid ɗin wani yana ganin maqasid al-asali ko al-maqasid al-maqsad al shi ne kawai al sanarwa saboda haka ga koyaya ne sanar ya yi, wani kuma yana ganin al-maqsad al-asali al-asasi doriya akan sanarwa akwai kuma izharu a shair saboda haka fitowa yana karawa abin martaba saboda haka sai to me tashi hankali har a kalli wannan masallaci a ce na bid'a ne wancan kuma sunna akan wannan don Allah ba ya kamata to fahimtar makasudin shari'a wallahi fage ne mai faɗin gaske ina fata wata rana a shirya wato workshop a shirya taro na musamman akan wannan don wannan matsalar na rashin fahimtar wannan wallahi yana ci kamar wutan dajin cikin sai nasiha ta biyar ina nasiha ga kaina da ku da sauran yan uwa baki daya da kokarin yin karatu da kyautata fahimta game da yadda ake mu'amala da sababbin abubuwan da ke shigowa al'umma lokaci zuwa lokaci annawa zai tsakani da allah fikihun nawazin yadda wasu suke daukansa ba haka yake ba tsakani da allah sannan kuma ba zai zama dalili ba don ka samu littafi kwara ɗaya na wasu malamai da suka tattaru suka rubuta ko malami ɗaya ka ɗauka yadda ya fahimci wannan ƙadiyar ko matsalar ba wata fahimta sai wannan duk wanda ya fahimci matsalar saɓanin wannan fahimta kamar ya zo da wani munkaran ne na kawai wa zura gaskiya wannan haɗari ne a ilimi dole ne mutum zo mai kirjinsa mai buɗe kirjinsa don ta'asubanci ba daidai ba ne ta'asubanci ga mazhaba ko ta'asubanci ga ra'ayin wani malami ko ta'asubanci ga littafan waɗansu da sauransu duk bayi daga cikin koyarwa musulunci e dole gwargwadon abin da Allah ya hore maka na fahimta a mataki-mataki ka zama mai takatsantsan karka yadda ka ce kowane abu sai ka ɗauka domin haɗarinsa shi kuma amma ran da duka kai yadda za ka yi ɗaukan wani abin ka karanta Saɓanin wanda ka saba to ya kamata ka karanta don ka fahimci shi ma abin da aka ce wannan shine adalci na ilimi kuma shine yake iya ba dama a sauke amana ta ilimi fikhun nawazil muna da bukatar sa da gaske malamai suna ta rubuce rubuce Allah ya saka musu alkhairi a wannan zamanin daga cikin wanda suka shahara da kokarin rubuce rubuce akan irin waɗannan qadaya da masail dangane annazila akwai dr yusuf al-kardawi allai ya ba shi lada aka wannan ya samu kalubale da yawa da ita, raba da sauransu amma dai maganar ita ce ya ba da dama ɗaliban ilimi sun ƙara wayo da ana maganar gidadanci gidadanci a yi yanzu ana samun gidadanci a cikin saboda ran da mutum ya ce malami ɗaya kawai ya sani ko kuma littafin suwa na kaɗai na sani ko su kaɗai na yadda da su wala ba gidaje ne ba kawai a harkar ilimi Allah ba kauye ne a harkar ilimi wallahi dole ka faɗaɗa mas'ala ɗaya yanzu kamar misali misali da na bada na mas'alar azumin ranar asabar a yayin da ke da wani littafi ne kawai karanta ko biyu ko uku an bar rubuta littafai sun fi hamsin akan wannan matsalar littafai fiye da hamsin akan wannan wani kuma ya karanta ɗaya biyu uku yana ta masifa cikin al'umma ai kaga akwai ba an samu matsala kenan fi sabilillahi ba haka ya kamata ilimi a gina shi ba tsakani da abu kuma wasu ku a nan ku ne hakikalin malamai masu karantarwa an kaman ai ya kita rikita ne kawai muna ta boko kawai shikenan boko kawai muke ta yi dan ranar lokacin da aka samu ne dan ket sai ga mutum ya zo a dan abu amma ku kullum ne wasu wasu mu anan kullum aikin ke nan ba to ya kamata a same su kowa a haka din su tabbatu a haka din saboda in ba haka ba sai a samu mushkila da tsarin shugabanci na musulunci da abin da yake kunsa na ka'idodi ilmu siyasatu shari'a ya ake mu'amala da shugabanni ya ake mu'amala da abubuwan da suka zo da shi saboda akwai wata ka'ida sananniya da malamai ke cewa tasarruful wali manutu me bil maslaha abinda ake kaddarawa shine shugaba duk abinda ya zo da shi na tsare-tsare policies schemes waye-waye ana kaddara cewa ya gina ne akan abinda zai kawo al'umma amfani to yanzu kafin ka tura wannan cewa na wane ba haka ne? kana bukatar kai dirasa kamila wannan abin da aka zo da shi ya aka yi ba zai amfani al'umma ba me matsalarsa in ka gano to daga nan ka san cewa tasarruful wali akan wannan qadiyar ba ba ne bil maslaha in ko ba haka ba ba za ka faɗi haka ba misali yanzu kamar isharatul muru traffic lights akwai wanda daga waɗansu daga cikinmu za a ga ɗaliban ilimi an tsaye da su suna gabanka an tsaye da su ga ainihin ɗan sanda ko ko mai ba da hannu ya tsaye da su mutum gemunsa ya kusa kawo ainihin ci abin nan kokon zuciya in ka gan shi kawai ka ga alami na addini kuma mai wa'azi ne kila ma hudu juma'a zai je amma zai saba ma wannan mai ba da hannun ya wuce shi a ganinsa ai bai saba ma Allah ba bai saba ma shari'a ba inda an fahimci makasar shari'a za a gane an saba wallahi an saba me amfanin wannan tabbatar da amnu da nizam da adala a cikin al'umma na abubuwan ba ke shiga bane addinin musulunci to wanda duk zo da abin da zai ta atilin ya yi bi addini ne ko ya saba ma addini ya saba ma addini ya saba ma addini saboda haka mutum ba zai birge ba ya ce don me zan tsaya wani ya ba da hannu ya yi haka yau zai wuce kawai abusa ko kuma traffic light din danja ta zo kawai wuce abusa wani lokaci kusa hadari wani lokaci ma hadari ya ce Allah ya kawo Allah ya kawo bayan tun farko ya saba shari'a ko kuma ga mutum ya ji yawon kan bari yana faɗin abin da ya shafi al'ummar musulmi a fili gatsa gatsa gatsa istrajiyat na al'umma abubuwan da ya kamata a ce kawai mutum goma ashirin da za a zauna su tattauna kawai sai mutum ya je kawai hannun bari kawai mana ya ta caji ya ta caji kudu ba juma'a ne a wa'azin kasa ne ko local government ko na kaza ne kawai mutum ya taba dan abubuwa yadda ya ga dama wasu abubuwa ba tare da hakiki ba ba tabbatarwa ma cewa abin haka yake ko mutum kawai ga a facebook kawai je ya hau bari kawai akan shehu ba a facebook fa gani facebook bayan a cikin facebook din nan akwai almauquza akwai almutaraddiya akwai annatiha akwai ma akala sabau duk akwai akwai ma ohilla li ghairillah duk akwai a ciki amma wai wannan facebook din ko twitter ko whatsapp abin da ya gani ba tare da hakiki ba ba ma masdari na wannan abu ba a ma sa source ba za ka mutane wasu kawo abuwa irin na barkwancin nan ko abu na wasa ko na karya wai a babin wai nishadantarwa wani a kansa ba zai rika kawai sai ka ji shi ya yi hudu ba juma'a haba don Allah me haka ma haza a wannan bai dace da ilimi ba to akwai bukatar a fahimci ilmin siyasar shari'a saboda cikin wata ramadana ya ka zo mutane dandali su tabbata abin da sa gina mutum ya buga bom ya saki bom ya kaza ya shi kenan ba abin da ya dame shi kawai sannan kuma ga fikihul wasa'in shi ma abu ne muhimmi da ya kamata a ce mai wa'azi mai karantarwa mai tafsiri ya lura da su sai abu na ƙarshe nasiha ta shida ina mana nasiha gaba ɗayanmu da sauran yan da ba su anan da mai hantara game da bid'antar da mutane tabdi abu kaɗan ka ce bid'a yan bid'a bid'a yan bid'a kowane abu kawai bid'a la ilaha illallah ko kuma jingina bata ga mutane kowane ɗan ƙarama abu sai a kawai tablin a yi wannan ɓata ce a yi waɗannan ɓatattu ne ballantana uwa uba takfir kafirai ne mushrikai ne kaza ne duk waɗannan ba a yin su ba tare da ƙwaƙwaran dalili ba wanda bai karɓar tawil sannan kuma ko da dalilin ana la'akari da bambancin da ke tsakanin sifa da bambanci kuma da yake ne. faɗin aiki da hukuncin mai aiki da kuma ayyana mutum a dangana masa hukuncin aiki ko kuma lazimin aiki misali akwai bambanci tsakanin wane ɗan bida'a ne da kuma wane ya aikata bida'a ko babu wane ya yi abu na ɓata wane ɓatacce ne wane ya aikata aikin kafirci wane kafiri ne ba bambanci dole akwai bambanci akwai ne akwai kuma siffantawa to ya kamata mu rike harshen mu kiyaye harshen bid'antar da mutane kowane abu bid'a kowane abu da kankane da babba bid'a kowane abu bata kankane da babba bata kowane abu kafirci wannan hadari ne ga mai tafsiri hadari ne ga mai wa'azi kuma hadari ne ga mai karantarwa yan uwa na dan jamu ma fiye da yadda na tsammani amma dai na faɗi nasihohi na guda shida akwai sauran abubuwan da da na ainihin zan faɗi na gama waɗannan shidan amma ba zan faɗe su ba saboda yanayi na lokaci ya kamata ɗan uwa mu mai da tunaninmu mai waiwaye da ake cewa a nan tafiya tsakani da allah akwai abubuwa da ya kamata mu ba muhimmanci kwarai domin tafiyar mu ta ƙara kyau wasu lokutan akan yi zargin cewa wasu irin mu 'yan taratsi mukan kaman dawo da hannun agogo baya an wuce abu kaza mu dawo da shi wallahi ba haka bane duk manufar ita ce ta gyara kayanka ba wanda zai zo gaya mana wannan sai mu saboda mu muka san matsalar mu mu wai kamata mu faɗa mu juna matsalar mu ne muke addaban juna da abubuwan da bai kamata mu addabi juna da su ba mu muke jifan juna da kalmomin da ba su cancanta ba mu ne muke zuwa mai maganganu don an tashi aka auna mu a skele da ilimi sai aka a ah, ai ga waɗansu abubuwa wanda larura ne ga ɗalibin ilimi amma ban ma damu da su ba wannan ba yana nufin cewa yadda nake faɗi na san su a a'a ni kawai na karanta ne malamai sun ce ni ma ban iya su ba kila amma kawai na dai kawo ne cewa malamai sun ce a yi wannan saboda haka da ni da ku ya kamata mu tashi mu su mu san su ko mu aiwatar da su mu tsabbaka waɗannan ka'idodin mu kiyaye su mu san bambancin su sannan mun ba da himma a kansu kamar yanzu wanda makasu da shari'a ne za ka ji ma ba ma a magana da wuya ma yanzu kila a Zariya za ka iya cewa daga shekara goma zuwa yau kila ba a yi lacca guda uku akan makasu da shari'a lakcoci uku kacal amma an yi lakcoci a kai rigimar azumi ranar asabar ya fi ɗari wanne ya fi mahimmanci wancan ko wannan saboda ka sai zamanto a walawiya babu da su mun saki abin da suke wajibai da za su gyara tarbiyyarmu su inganta tarbiyyarmu su kyautata ainihin alaƙarmu da Allah su tsarkake zukatanmu da sauransu mun koma muna yin wasu abubuwa wanda bai tsautsayi irin su bakar abu zai da suke kira dubuliyat kawai mun saki abin da suke muhimmai mun koma abin da suke muhimmancin su bai kai ya kawo ba ba wai don ba za muhimmanci bane su ma kullum abi komai tartar yadda hadisi ya zo haka ake so to amma wajen fahimtar hadisin inda an samu sabani to shi ke sai ce ta fahimta ita ce ka ci kwara ɗaya ba wata hanya sai wannan da kaga sai zama na tsananta ma kaina na kuma tsananta ma wasu na ina roƙon Allah ta'ala ya mana gamtakatar wajen fahimtar addininsa ya kuma ba mu ikon aiki da abubuwan da muke ji na ilimi Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da ikhlasi Allah ya taimake mu wajen ainihin zama kyakkyawan misali jagorori a cikin al'umma wajen abin da ya shafi tsoron Allah da haƙuri da kyautata al'amura. kamar yadda aka faɗi tun farko kila ga wanda suka zo daga baya wannan abin da na gabatar ba ni ya kamata ba ma cikin ma tsari gurguta lakcar da ya kamata a yi sai gobe ne za a yi ta saboda shi wanda zai zo gabatar da abdulkadir bai samu zuwa ba sai ainihin wato gobe insha Allah ta'ala kuma ya ba da sa na san su wanda suka shirya za su ƙara bayani in Allah yarda ni dai kawai an dai ce in zo dan gabatar da wani abu ne wanda ake jin kila zai dan amfanar kuma da safen aka gaya mani saboda haka na ga to bari zuwa na gabatar da wayannan nasihohin na don shirya dai a guje na kawo waɗannan abubuwa da nake fata su amfane ne kuma su amfane mu kuma da wasu waɗanda ma ba su Allah ta'ala ya samu dace ina kuma godiya ga su ɗan uwa wanda suka shirya wannan ainihin zama kuma suka ga cewa kila ba zan kunyata su ba idan sun man magana zan amsa ko da babin karambani ne zan zo in yi suna dai ganin dai zan yi wannan karambanin ya zo na gabatar da ko da na amsa to yana ganin wannan kyauta zato ne don haka su ma na gode musu Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya saka da alkhairi wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi Allah ta musu wa sallallahu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh